محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم kamar kan da muka dauki alkawali na kawo muku hutuba kowane wato juma'a in allah da yau kuma mun shigo cikin unguwa mai suna adabraka inda muka zo babban masallaci ko kuwa masallacin da aka kafa ta farko cikin wanga anguwa wato wannan masallaci da kuke gani a baya nan ga an wato gina shi ne ta farko a cikin alif dari tara da talatin da biyar wannan shekara aka gina wanga masallaci da kuke gani bayana tare da ni mu shiga mu ji wani sako imam ya kawo muna kuma wannan mako Maha kamfanin tauraron dan adam na rcs muna alfahari da kanmu domin muna samar da mafi kyawun tauraron dan adam a nahiyar afirka mai inganci ga masu kallo cikin farashi mai rahusa muna gudanar da ayyuka bangaren sadarwar talabijin ta hanyar tauraron dan adam da ake samun shirye-shiryen talabijin kyauta a cikin iska muna maraba ga duk wanda yake da buƙatar samun mafita akan watsa shirye-shirye ko mai saurin megabyte 4 cikin daƙiƙa ɗaya a rukunin hd a sabuwar kusurwar 7 degrees east a kan tauraron dan adam na utelsat a tuntube mu a layin tarho plus 233 243 527 955 ko kuma plus 233 50 98 40090 ko kuma a ziyarci shafin yanar gizonmu na www.rcs.com.gh ko saƙon email at info at rcs.com.gh a yau ɗin nan don mu cika muku burinku na watsa shirye-shirye a kan tauraron ɗan adam. Dandalinmu shine mafi kyau a cikin masana'antar idan an yi la'akarin inganci, farashi da kuma tangararren hoto. Muna sa ran aiki tare da ku don amfaninmu baki ɗaya. RCS mafi inganci a cikin masana'antar watsa shirye-shiryen tauraron ɗan adam. Yan uwa musulmai al'umman annabi Muhammad godiya ya tabbata ga allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman gafaransa muna neman taimakonsa shaidawa muke yi babu sarki wanda ya cancanci a yi masa bauta fasai allah shi kadai ne a cikin sarautansa ba ya da abokin tarayya annabi muhammad bawan allah ne manzon allah ne Allah ya aiko sa ga duk tahalikai baki daya duk duniya ya zo ya zamanto mai gargadi ga ga bayi haka kuma mai ba bayi bushara sako da manzancin da Allah ya aike annabi Muhammad shakka babu annabi ya isar da sako sira da amincin Allah da albarkatunsa su tabbata akan wanga fiyayyen halitta duk baki daya da alayensa da sahabansa waɗanda suka sadda rayukansu da dukiyoyinsu ma Allah su ne sahabai Allah kuma ya ansa ya saya daga gare su ya saya daga dukiyoyin da kuma rayukansu Allah ya sai sai ya biya sai ya ba mu labarin su cikin alkur'ani inda yake ce mana inna allaha ishtara min almu'minina wa lallai Allah ya saya daga mu'minai kudadensu dukiyoyinsu da kawunansu Allah wai sun sarai masa kuma ya sai ya biya musu kuma da aljanna waɗanga su ne mu'minai farko sahabai annabi muhammad almajirai annabi muhammad wanda duk in ba da su ka koyi ba to kana cikin hasara duniya da kiyama domin su ne waɗanda suke almajiran farko da annabi ya karantar suna ganin annabi kud da kad annabi na ce musu ma har inda annabi ke ce musu huzu anni mana ku dauka daga gare ne wato aikin ibadanku na hajji kan saye gaba daya ba tare da kun ji an ce na ce ba kuna gani kuna dauka waɗanga su ne sahabai da muke roƙon Allah ya yarda da su kuma ya hada mu da su a cikin aljanna shakka babu sako da manzoncin da Allah ya aiko annabi ya isar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana cikin hadisi ya ce innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wato wai ba ba annabin da ya riga ya ya zo gabani na annabi ni in zo babu wani ba annabi babu wani manzo fa sai ya kasance hakki ne a kansa ya bayyana ma ya nuna ma ya ganar da al'ummansa abinda ya san cewa alkhairi ne gare su in sun aikata sannan ya suratar da su abin da yake gudu ya zama na sharri ne gare su duniyarsu da lahirarsu dubba annabi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya tsakanin sahabai yana bari su gane cewa manzoncin nan amana ne Allah ya aiko sa yana ce da sahabai cikin hajjin bankwanan da ya yi da mu'minai yana ce musu antum saufa tus'aluna anni malkiyama qiyamah fama antum ka'iluna anni ku da sannu nan gobe alkiyama shakka babu za a yi muku tambaya game da batuna ni annabi Cin yalla manzoncin da Allah ya aiko ni da shi na isar ko ban isar muku ba an tambaye ku game da batuna da haka tun ba mu kai wurin ba ina son in saulare ku me za ku fada izan wannan rana ya kai muna sai gaban Allah me za ku fada game da batuna sahabai shakka babu suka ce nashhadu annaka kad ballagt wallahi annabi muhammad za mu shaidawa cewa lallai kai din nan ka isar ka isar manzoncin da aka aiko ka da shi ka isar mana wa nasat ka yi mana nasiha wa addait ka ba da duk hakkin da allah ya aiko ka da shi jama'a annabi ya nuna ma al'ummansa in ji sahabi na wani bayahudi na gaya da sahabi cikin sahabai ya ce antum kada allamakum nabiyukum kulle shay'in hatta alkhira ku kun yi sa'a ku musulmai ga annabin kunnan ya nuna muku komai hatta ma yanda za ku yi bayan gari sahabin ya ce kwarai kuwa shakka babu duk musulmi ya san kaman annabi ya kawo dubba. yanda za ka shiga bayan gari to sa wannan addini amana ne kuma annabi ya isar duk wanda baka kama addinin ga yanda annabi ya zo da shi ba ka je kana yi makanka wato jakukuli kana yi makanka wani kwaskwarima kana bin waɗanda suke ba su da ma wani tarihin kirki cikin musulunci wallahi dan wana ka gama yawo Allah ya ba mu ikon bin annabi Allah ya ba mu iko mu zartar da sunansa duk inda muka sami kawunanmu jama'a magananmu da ku shine abinda ke ci mana kwarya a mu shine zalunci idan aka ce zalunci maudu'u ce mai fadi to amma za mu dan kama wani bangare daga ciki wanda ya sawwaka da allah ya so mu iya mu fada mu kamanta fatanmu ne allah ya sa mu ji kuma mu yi aiki da shi shakka babu allah madaukakin sarki ya ce ya haramta zalunci mukansa sai ya ce ya sanya zalunci tsakanin mu bayi ya zamanto abin haramta wanda ya haramta da haka kar mu yi zalunci kar mu kar mu yi majuna zalunci ba wai yalla tsakanin musulmai kadai ba duk mutum hatta ma kai dabbobi dabbobi karka zalunci dabba karka dabba annabi muhammad sallallahu alaihi daga cikin mu'jizan shi rakuma ta zo ta yi mai magana wani mai gida na ga abin da yake mini na manyanta suna ovayu suna abinci na kuma kadan abincin kuma ma ba ba ba ba ba, ba kayan gina jiki ciki da haka inda girma na yi kayin ga ya kamata su ji tausayi na rakuman annabi ya kirawo masu shi ya yi musu magana suka ce haka ne wallahi suka daina yi ma wannan rakumi wannan mu'amala to yanzu wannan dabba ba annabi a ban kasa in ka cuci kowane dabba gobe kiyama Allah zai kai makaranka ga hadisi ya tabbata abu huraira na bamu hadisi ya ce annabi ya ce lallai ne za ku mai da amana zuwa ga masu shi komi yaya yau malkiyama ranar tashi alkiyama ai duniyan ga shi bai ganka ba to wallahi ka ji tsoro ka gamu da Allah kuma ka mai da amanan ji annabi ya ce hatta ma za ce da wato dabbobi cikin wato wato abin yake raguna wanda ya taba cucin wani da kafu ko da wani abu sai sun yi ramuwa gobe alkiyama saboda Allah ya mai da amanan kowa ya bashi amma abin da ke damun mu yau ya baka mamaki musulmi ya zo kiyama da tsalla da azumi da zaka da komi ya zama na kafiri ko kuwa a'a wanda bai yi bauta ba shi zai kwashi wannan kayan kuma ba aljanna za shi da shi ba za shi da shi wuta me yasa domin shi musulmi kai duk da sallanka kana cucin wannan bawan Allah kana zaluntan shi imma ya zamanto da halishi ko da mari ko da wani abin da ka taba cucin shi yaran mu cikin lungu ka iske mutum Allah ya jarabce shi da shaye-shaye ka iske wani ya bude takoro ya zubo musu ruwan zafi ko ya fito bulala kenan da sanda wanga wallahi ka amsa kiran Allah na'am abin da suka yi bai dace ba jonki su ne suna damun mutane amma a san mu'amalan da za ka yi da shi da yake ba za ka ci amanar shi ba ka san yadda za ka yi da shi domin wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisul muflis annabi ya tambaye sahabai kun san wanda zai zama al'umma na ya tabe gobe alkiyama yadda zama wato ya yi hasara da zai kara hasara irin shi suka ce e wanda ai bai da dinar ko bai da kudi bai da kaza annabi ce a ba shi ba cikin al'ummata wanda zai zo ranar tashi alkiyama ya zo da sallah ya zo da komi daidai amma ya zo wa kaddara ba hada wa shattama hada wa akala mala hada wa ya cuci wan ya taba marin wan ya ci kudin wan ya yi kaza ya ce shi kenan kiyama kuma ba abin da ake biyan aiki shi aikin kirki yanzu sallan shi sha biya azumin shi ana biya kowa na cikin layi wannan layin gobe alkiyama ko diyanka ke ciki wallahi ba zai yafe ba ko diyanka ke cikin layi da ka taba cuci ba zai yafe ba haka cikin wannan layi kowa ka gani ya duniyan gani kowa ka gani kafiri ne menene mutum ne Allah kuma ya haramta zalunci a kansa jama'a hadisin ma'az yana ba mu labari ya ce mana annabi sallallahu da ya aike shi cikin wani ruwa ya ce ilal yaman da ya aike shi zuwa ga yaman ya ce ya ma'az ta ta'ti kauman min ahlil kitab ma'az wayanda kake zuwa wurin sunan mutane ne mazowan littafi ahlul kitab sun san tarihin annabawa masu ilimi ne ka san yadda za ka yi da haka falyakun awwal ma tad'uhum ilai shahadatu an ya kasance farko abin da za ka kire su zuwa gare shi ka fara kiransu zuwa ga tauhid da sannu a hankali idan suka bi ka kan wannan suka yarda to yanzu ka nuna musu cewa Allah ya farata musu hamsa salawat salloli guda biyar cikin yini a hankalce idan sun bi ka to ka nuna musu cewa Allah ya farata musu wata sadaka wato ayyananne kayyadadde a cikin dukiyansu shine zaka da ake karba daga cikin masu abin hannu a cikinsu a mai da shi a ba waɗanda suke talakawa a cikinsu kaga abu ukun gama a izan sun bi ka a kan shi a hankalce iyaka wa kira'ima amwali uwar kudadinsu abin da yake amanansu abin da yake uwar kudi da uwar garki da menene ka kiyaye shi amma ma'az wattaki da'watal mazlum huna mahallin shahid inda nake buka a da'watal mazlum ka ji tsoron addu'an wanda duka za zalunta wanda duka ka ci zaluncin shi shakka babu da zara ya ce maka Allah ya isa dan wana ka gama yawo sawa me shi na sallah bai sallah ya take da moment in dai ka ci hakki me shi ko ka zalunce ko ta wani hanya in dai me shi ya tabaran shi ya ce maka Allah ya isa dan wana to ka gama yawo annabi na ce da ma'az ka ji tsoron duk wanda aka zalunce shi zai bude baki ya ce Allah ya isa domin idan ya faɗi haka laisa hawa wa lahi hijab ba mala'ika zai kai wannan maganan ba mesejin ba ya ce Allah da kanshi ke ji direct kuma shi Allah ya dauka ma shi fansa kuma ya baka mamaki jama'a yau idan ka duba amana zalunci cikin zamantakewanmu mu mun mai da shi man shafawa ba mu kula ba yau musulmai in gaya maka cikin yaran mu musulmai mutum na nan saboda sayan kayan sata don wana ya bar dakin shi da yake kwanan guwan shi watakila yana can kasuwa ko yana can amasa mai shi ya zo cikin gari unguwa ya zo yana zaune base ya san kaman za a kawo kayan sata kuma shi tun dama kostoma ne zai sayan kayan sata daga wurin masu sata daga barayi shi ma ya juya wanga hali wasu bayan allah ke na musulmai mun kare tahajjud wata rana daga can unguwanmu na fito 3 o'clock am wani bawan allah yana rike da doko-doko cikin amatan shi wai yana sarewa cikin yaranmu da allah ya jarabci da shashe ya rika doko-doko agwagwa wai malam ide gowu na ce ide ide agwagwa ina ka fito da shi ba that time kuma jama'a an samu wanda za ta sai wata hajiya ko wanda dai sai cikin zango mai shi ta yi fulo ko ya yi fulo ya ci ba ruwan shi ba ruwan shi muna da bayin allah cikin unguwanninmu auren shi lefen nan an hada shi da kayan sata ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un vanon da yake kwana kai dakin shi har yanzu daga sata ne tivin dakin shi sata ne firijin shi sata ne kafetin dakin shi sata ne kan shi kuma yana kwance yana haifan yara don allah ne yaran gada su zo su kulla cikin duniya hannun barayi yaranmu amma ga sallah ga azumi da bude baki da alale da larmuji ya fi kowa cin komi cikin azumi amma ga halin da yake ciki jama'a ba mai cewa a bari ba mai cewa kar ku an zauna wai e samun suna yi maka ciwo wallahi dan wana ka biya haddasta gobe alkiyama wa mai yaglul bi ma galla yau kiyama duk wanda ya yi algusu duk wanda ka sai kayan sata wallahi ka zo da shi gobe alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hutuba da ya saya ya yi ma sahabai bankwana yana ce ma sahabai man kana indahu mazlumatun li akhihi min irdihi aw min shay'in falyatahallal minhu al-yaw duk wanda ya san kaman ka zalunci wani tsakaninka da wandan wanka akwai zalunci dan wana in ma ka taba yi da shi ne ko ka yi satan shi ko ka yi mai wanda abu da yake bai da in an yi maka bai dace ba ba ka karba ba annabi ya ce yi kokari ka samu mai shi ku solve shi yau wato yau na yana nufi tun ba ku mutu ba haka annabi ya ce da sahabai a lokacin da yake ba su hutuba daga cikin hijjatul wada fale tahallal minhu yayi kokari ya samu su ku yi ma juna ku yi tahallul ku warke kowa ka sallame shi ya sallame ka ku yi fitan lafiya wallahi in ba haka ba ko da ba ka san kiyama ba dan wana ni da kai mun san kabari inna lillahi wa inna ilaihi raji ni da kai mun san kabari yanda kabari yake to in ka kuskura ka shiga da zalunci wallahi ya baka mamaki ai baka dai san kiyama ba da Allah ke cewa wakad khaba man hamala zulma wa ana turuju lil hayyil ranar taji subhanallah wanda duk ka kuskura ka daho da zalunci Allah ce to kai ka tabe ka tabe kabari ka duba yanda kabari yake mutum zai kwanta in ba ka jima ba kula mun da muke zaunin ga wanda ya lusuga da ya mutu yanzu ga ko baka jima ba cikin kabari ka fi 500 years kana kunce in kana son ka lose guard ka mutu ka gani in baka jima ba ka yi 500 years kana kwance shi yasa kake gani mu da tsofaffin mu duka ba wanda ke son ya lose guard ya mutu in ka shiga public toilet ka iske mutum over 70 years yana squatting yi dura because bai son ya mutu ina neman stamina ina neman stamina amma dan wani mutuwan kai za ka so ka mutu a'a za matar da kai ne ka yi kokari kamin a matar da kai ka solve komi gwanda duka ka zalunta yi kokari ku kare lafiya zalunci ba karamin abu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wata rana yana zaune da ya hango cikin sahabai she ya ga wasu dan sahabai da suka yi hijiran farko zuwa ga habasha annabi ya duba su yani kaman annabi ya san wani abu ya faru amma ba su ba su labari ba shi annabi ya request ya ce ala ne bi ajab mara aitun bi ardi habasha shin yalla ku sahabai ba za ku bani labari ku da kuka yi kauran farko zuwa ga habasha ba ku bani labari daga cikin labarayyan mamakayyan da kuka gani daga habasha ba ku bani labari ba wani saurayi daga cikin wa'annan bayan Allah ya ce bala ya rasulallah annabi kwarai kuwa za mu baka labari ya ce bai na nahnu julus marrat bina ajuzun min ujuzul ahlul habash ya ce a yayin da muke zaune da muka yi kaura zuwa ga habasha wata rana muna zaune she wata tsofuwa ta zo ta wuce kanmu daga cikin tsofofin wato yan habasha mata masu rike addini cikinsu in ji sahabi ya ce hamilu ala ra'si kullatun min alma tana aze kan kanta wani abin nan ya sunan shi turu na ruwan da ta je ta dibo ruwan ta je ta nemo ruwan tana kawowa tana wuce ta aza wannan turu a kanta tana wucewa ce muna zaune muna kallo famarrat bi fatatin minhum she da ta zo za ta wuce ta gamu da wani saurayi daga cikin saurayin yaran habasha irin boys area boys da ba jin magana ya ce wanga yaron ga da ya wuce bayan sofuwan ga ya duba sofuwan sofuwan na ganima yadda ta aza abin ma yaron ya ba hanya bai kula da sofuwan ba bayan ma da ya wuce cikin hanya na zuwa hanya ya da ya wuce she ya kuma sa hannu ya turi sofuwan ga turin da zai ma sofuwan ga malam in ji sahabi ya ce ثم دفعها فقرت على ركبتها ta turin da za a yi ce sofon ga ta fadi a kan gwiwowinsa fankasarat kullatu she turun turun ruwan ya fashe ruwa ya zube falammar tafa iltafatat ilai a yayin da sofon ga ta yi allah allah ta tashi she ta waiwaye ta duba yaro da ta waiwaye ta duba yaron yaron shi bai kula da ita ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa qalat la ce ta ce da yaron saufa ta'lam da sannu ka gani da sannu ka gane kaman ka aikata ba daidai ba amma yaushe za ka gane haka iza wada allahul kursiya iza wada allahul kursiya li hisabil ibad wa jama'a bainal awwalina wal akhirin fasaufa ta'lam kaifa na amri baini wa bainaka indahu gada idan Allah ya kawo kursi ya aje zai yi ma bayi hisabi ranar tashin alkiyama ya karbi hakkin kowa ya ba mai shi wurin nan kai yaron ga ka gane kamar ka aikata ba daidai ba tsakanina da kai gobe a gaban Allah jama'a abinda sofon ta gaida samari yau irin haka sau nawa ke faruwa cikin unguwannin ka iske yaro ba ruwan shi ko yana gani bai gani shi bai san babba ba he ko wani ce ka yi na na tutture kawo ni ban wa ni na tutture ki yanzu ga bismillah ko menene akwai dai kwanciyan kabari ka yi abin da ka ga dama ka zagi wanda ka ga dama ka cuci wanda ka ga dama wallahi za ka gamu da Allah waɗanga sahabai na ba annabi wanga labari annabi na cewa sadakat sadakat sadakat wai bi ma'ana matan nan ta yi gaskiya ta yi gaskiya ta yi gaskiya domin duk maganganun da take faɗi wannan wallahi shi an yi shi gobe alkiyama tun da ta ce ai kana takaman yau ne to da sannu ka gane don aka jama'a bayan haka shi annabi yake ce da sahabai kaifa yuqaddisu Allahu umma la yu'khad li da'ifihim min shadidihim كيف يقدس الله الأمة لا يؤخذ لشديد لا يؤخذ لضعيفهم من شديده يا يا raunanne a cikinsu daga wanda yake mai karfi a cikinsu muna zaune bez wani ya doko kaya alhali kun san mai kayan da ya sato ya kawo da kuke da iko samarin guwa ku karbi kayan ku koma ma mai shi Allah ya inji annabi wai me yasa ba ku yin wannan ni da kuke unguwa ina gaya muku jiya da dare an yi mini sata kun san kuma an rika satan an sarai ma wani kun sani amma she kowa na kallon idon dan wanshi na bar wurin ta ce ai wani no ne don ni na tafin gama na ga ya rika wannan kayan ma ya rika ma ni dai ban so yin magana ne don wani abu don wannan abin shi dai ba ruwanka ba she ka bar me shi ba wallahi ka sai kiyama ka sai kiyama yaron guwa na pik yana guduwa ya shiwo unguwa ba ku kama shi ku karbi hakkin mai shi ku bashi sha ci a bashi an ya wuce yaron guwa ne to annabi wai a gaya maka ji Allah wailun liman ra'al mazluma fa qadara ala nusratihi wa lam yaf'al wuta ya tabbata ga duk wanda ya ga wanda aka zalunci ka qualify kana da iko ka karbi zaluncin mai shi ka ba mai shi she baka yi ba in Allah wai a gaya maka to ka kare yawo kai da aljanna kun yi nisa kuna da hadisi ai unsur haka zalim au mazlum ka tanye wanda dan wanka wanda aka zuwa ko wanda aka zuwa zalimi ko wanda aka zalunta sahaba suka ce annabi wanda aka zalunta mun san da za to wanda ya zalunci wanda ya zalunci gafa annabi ce eh wanda zai yi zalunci ko hana shi zalunci amma gaban mu a masallaki na can unguwa yaron unguwa ya fi yana gudowa shi da ya bi cikin masallaki ya bulla cikin masallaki ya bulla baya ana kallo me shi na guduwa yana gudu yana bin bayan shi oh wayi mi phone sai siya wayi mi phone sai siya oh shana ana kallon juna members na kallon juna wallahi jama'a mun amsa kiran Allah samarin guwa mun amsa kiran Allah duk samarin da baka yi aiki da samartakanka ka kiyaye dokan Allah ka taimaki bayin Allah da karfinka ka yi wato amfani da karfin kamin sufa ya zo maka wallahi ka je kiyama domin Allah ya tambe ka an jasadihi ma abla samartakanka an shababi ma samartakanka da karfin da Allah ya baka cikin me kai har ka sufa me kai da shi Allah ya tambe ka gobe alkiyama abin na gaban mu yana jiran mu ba karamin aiki bane har unguwa ana da group da moment an yi maka sata to wannan guwa dai akwai wanda an kira sunan shi ka samu kayanka ka samu kayanka kuma akwai wani ba za ma kira ba an kyale ka jama'a suna nan da maza da mata musulmai abinda ke gudana kenan zalunci wallahi za mu amsa kiran Allah duk wanda ka ga wanda aka zalunci yi kokari komi ikonka ka taimaka kai kuma cikin gida kar ka zalunci kowa yan landlords landladies batun sayin credit dai no ba sai batun menene babu in tana zai tambaya shi a ce shi ya gina muna gidan ne shi kada yana gwada kamar yana da hard fa wallahi birthday advance a'a wallahi ku yi komi kan adalci duniyan da kanshi na sai kan adalci ne in su suka dace cewa baba ko a'a ajiya yanzu inda girman ke kai nan credit ya zo mu dai mun sai amma in dai ba haka ba ko menene aka cuce su wallahi yana giran ku gobe alkiyama duk abin da za a raba ya zama na tenants kadai za a ba wallahi amana ne yana kwance yana jiran komi kankancin amanan ji annabi ka yi gudun shi kare da shi yau koma da me shi abin shi in ya so ka fita lafiya gobe domin goben nan wallahi bai fifan kowa wo goben nan bai fifan kowa kuma she an yi tambaya an sayar da kowa an sayar da kowa annabawa an sayar da su tun da za a sayar da annabawa a sheke na ba wanda ya wuce kar a sayar da shi an sayar da kowa annabi an sayar da shi ya ka isar sako manzonci ka isar duk annabawa hadisi ya tabbata karshen hutubanmu jama'a annabi nuhu za zo da shi kai sakon da aka baka ya ka isar annabi su ya ce na isar allah ce a ah, ka isar mutanen annabi nuhu bayan allah annabi ya suka ce a'a mu ba mu ga wani manzo ba mutanen annabi wanda yake ya fi kowa yawan shekaru annabi nuhu amma mutanen sa za su ce wai su ba su ga wani manzo ba Allah zai tambaye nuhu wane ne shaidan ka man yashhadu alaik annabi nuhu zai bude baki sai ce muhammadu wa ummatu annabi muhammad da al'ummansa su ne shaiduna me yasa Allah ya bamu labarin shi cikin alkur'ani inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum azabun wannan wato annabi zai ce mu ne za mu zamanto shaida da haka jama'a tun ba sayar da kai ba tun baka shiga kabari ba wallahi komi zalunci ka guje shi ko dan wanka ka zalunce shi kun ga mu kiyama domin yau zamanin ga ba wani danwa yanzu na gini ni dan wanka ciki guda in ce maka don Allah sauran zingal ina can ka san waje ban yanje ka kokari ka tambaye mini zingal nan wallahi bai baka zingal price daidai ya kara ya kara shi da abokin shi ke tafiya oh mutumin kawai tambaye shi mai zingil to mutanen dawai za su amma ka san mun shiga lori kaza irin wanga chance kenan ai don shi da tun dama bai kira gida kaza kaza dan wana wallahi ka biya kiyama ka biya oh phone na na damuna dan na son kasarai she je da in circle ya samu 1500 kuma she sai rawuri ya kolin ka chale price din da ake ba 700 ne oh, wani guy ma ya ce shi dai ta gare yana da sirwa wai shi ya shi kade ma ya ce 7 na ce kara 50 ko me kace kuma an tsaye shi 1500 shi ka ce oh, ba laifi kai dai to ba inda ya ba da 8 ma don kai kanka ka san phone nawa na sai shi ai ka sani ai she ce oh to gaskiya dai mutane nan na gane da kai na ban gane kansu ba in karbi 75 nan don karin zo dai wani oh to ba laifi kai dai karbi na abidin karin sai shi ya karbi wanda ke kayin nan ya riga ya sa back pocket 715 kuma in ya kawo yana jira shi kuma ciki wallahi ka gamu da Allah ka gamu da Allah abinda muka yi ciki kenan jama'a kadan da muka fada Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana duk wanda ka san kaman ka ne wallahi ka daina dillalayin barayi cikin guwa ku daina bezin he barawo wani na cikin goma ma yana ba barawo kudi advance chale chale baye ko na tv na kan kefe ko bole boye boye boye mo 50 gana ya bribe ko ya bada kudi so barawon ga me kake gaya mishin kenan wani kuma na marin barawo bani bi no na na ga ona ni bi fan fan shi okay a shi ma shi oka eh, mini mini yo ci kene na bugun mutum saboda ba kawo mai kayan sata ba kai za ka karbi kayan sata amana ka ba da pricing da kake so bai yi ma mai shi daɗi ba kuma ka mare shi ka kara kai dai zalunci nawa jama'a Allah iya mana inda muka fada daidai Allah shi sa cikin mizani ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana Allah muke roka ya tayyaba mu Allah ya sarkaka mu duk wanda ya zalinta yi kokari in ka iya ka tuna ka yi kokari ka walwale domin zalunci bai mutuwa ko ya yake yana kunce yana jiran ka wanda kuma ba harkan shi bane kar ya shiga ciki wanda kuma ka san kaman kai da wani ne harkan shi ne to kai mai magana in ka yi mai magana ya kiya kai ka fita hakkin shi amma an ka ce yadda kuke kulo nan dai ba kai kai mai magana wallahi ma kai da shi za ku wuta Allah ya kiyaye Allah fidda mu cikin zalunci komi kankancin shi Allah mun roke ka Allah ka nisanta mu yan waye mu da Allah ya jarabce su kan wannan harka Allah ka fidda su ciki Allah mun roke ka shayi shayi cikin unguwa Allah ka fidda shi masu saraiwa babban zalunci ne ku bari da kake ba wani yana sha da baka yadda diyanka ya sha kai da kanka baka kana sarai mishi kana gina kanka kana gina rayuwar yaranka wallahi wuta zai yi maganin ku yaran nan shakka babu karkata ma sun mike wallahi sun lankushe in ka ji tsoron Allah kai tuba Allah ya fidda kai ciki amma har da ya zama ka arkanka ne da shi ake harka shi ke na bismillah ita tarawa amma kabari na jiranka sallallahu wasallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi اللهم اعز الاسلام والمسلمين الشرك والمشركين دمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين وهم عودة الدين يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة عند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة آمنا في أوطاننا وآمن غيرنا من المسلمين في أوطانهم واصلع أئمتنا أئمة غيرنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا سبحانك يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا ونحن ندعوك ولا تحرمنا ونحن نسألك وآتنا خير ما آتيت السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار وكنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم أفابكم الله الله أكبر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 فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة آنية لا تسمع فيها لاقية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقوام موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر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 mutum mutum hakkin mutum yana da abu ne mai muhimmanci sosai da ya kamata kowa kowa fesuwa ka ci na mutum ka san kamar kai you be accounted for the day of judging shi sa bai kamata mu zalunci zan wani ne kusan abin da limam ya ce samaru na matasa zalla ne ko kai kuma matashi ne me kake da shi zaka ga ma matasa matasa abin da nake da shi mutum ya kamata kwakin kaya kaya za ka yi mutum kana nan baka da nayi shi ne shetan ke zuwa ya rude ka ka je ka yaki banza amma kana wani abu kadan kadan kadan kadan kadan Allah kana roƙon Allah ya yi ma budi kai ma ka samu abin da zai shiga bakin ka ba za ka yi tunanin ka je ka zalunci wani ba abin da yake son matasa su ma kina kenan yankuri alhaji kaji hutuba da imamu ya yi cikin hutuba da imamu ya yi me ya baka tsoro wala hakika abin da ya bani tsoro ciki shine shi limam ya ba game da zalunci to ya nuna wani wuri cewa kamar annabi na tambayan sabansa kamar sun san wanda ake nuna cewa shi a zalumi ne sabon suka ce ba su sani ba ya ce to shine wanda musamman misali ya yi sallah ya yi azumi ya yi zaka ya yi kowane aiki na alkhairi amma ya zo kiyoma ta kai ya zalunci wani ya zalunci wani ya zalunci wani to wuri an ce ba da kuriya ke biya ba liman wai da lada ke biya to yanzu da cire ladan ka duka a biya ba su suka mutane da shi to shi ka saura baka da komi kaga wuri na asara kenan to ni wannan abin ya bani tsoro sosai saboda mutu ka yi wahala ka yi aiki kirki a nan amma ko ka zalunce mutane kiyoma da za a cire la aiki kirkin ka a biya bashi da shi kaga kamar an yi ba yi ba kenan to wallahi wannan abin na ya firgita da ni sosai shi yasa abu ne ne kamata mu duba sosai eh, na'am wani kira za ka yi ga samarun eh, abu mai kyau ne kwarai saboda yau aikin hannu abu ne ne mai kyau mafi yawanci musamman ma mu 'yan zango da ba mu samu yi karatu sosai ba to aikin hannu dai na da kyau ba lalle shi kowane irin aiki ne ko eh, fita ne kaje wato gyaran mota ne dinki ne carpentry ne mesi duka aiki ne mai kyau yanzu ni na jawo hankali samaruna ne kada yi wasa da wannan don ba ka samu kowa akwai wani suma da suka yi karatu boko amma bai samu aikin gwamnati yana yi ba abu ne mai kyau ka sa kanka cikin aikin hannu wannan ma ya taimake ka insha Allah ba da wani wahala ba ko yanzu ni misali sai wannan gani dinki nake yi a gani ko na yi karatu kuma na je na yi karatun boko sosai amma gashi yau na dinki kuma abin da Allah ya ce mini shan gode masa shi san na jawo hankalin yan wasa maruna a sa hannu ciki ai kokari a koya aiki to shine wanda zai taimake mu nan zuwa gaba in Allah ya yarda salamu alaikum warahmatullah yau ina kai juma'a kuma me ka dauka daga juma yau na yi juma'a daga unguwarmu da dabarka central mosque yau imamin na ji daɗin hutuban sosai Uh, hutuban ne muna ni yau ne batun zalunci batun zalunci kuma ba abin da ke da kyau ba eh, kana kana nan kana cikin guwa ka zama da kanka kana sai kayan sata bai dace ba ko ba gane ba a bar maka gado baka ka duba duka zalunci ba abin da ke da kyau ba ne isa gaskiya dai yutu musulmai dai da kanshi abin da ya fi ana educate mutane kenan for a lot because shi ke kawo matsala so problems da yawa tsakanin musulmai because uh, musulmi allah ya mai kumi kuma kurani na muke ke da shi kuma muna ke da kurani na kurani ya faɗi muna kumi kuma mun yarda da wannan kurani kuma kurani ya faɗi muna zamba da zalunci bai da kyau kuma koya musulmi kake dole ka sani amma dai na san lamarin shaitan kuma na nan amma kan mu yada shaitan ya shiga cikin zuciyarmu da su ababa yana bata muna kuma ka duba mostly cikin zango da kanshi problem da ke cikin zango ne mostly batun shanin gado batun shanin zalunci a bar maka abu ka duba dan wanka shi ka shiga gaban mai shi duka bai dace ba ka gani bai dace ba kuma zangon nan kuma ba abin da ba mu sani ba mun san komi amma muna kulle domin muna zalunci ka gane a isa ya fi mu duba wannan mu mu gyara zaman mu da kyau eh. na kai sallah yau juma'a a yau juma'a na je abu so kayi na je na yi sallah kaya ka gaya mana sako da ko hutuba da imamu ya kawo cikin wannan masallaci eh yau ko da yake cikin yadda Allah malam da kan shi bai zo ya ba da sallah ba malam da alfani hutuban da ya yi shanin irin zaman zango game da musulmai ka yadda da addini ka yadda da allah ka yadda da manzon allah kuma ka bar cin amana kuma ana nan shigaga kamar wani bai son wannan wani bai son wani wani bai son wani waɗannan duka ya yi wutuban shi ko da yake wutuban da yi wa ya fita kai na domin ban san na zo gamu da ku ko interview na ba imam kusan a ce abinda ka faɗi kan mimbari shi ke gudana tsakanin matasa wurin kasuwanci wurin zamantakewa da lamuranmu duka dai baki daya imamu imam ya kai ka samu wanga eh, information ko labari ne na'am masha Allah a'udhu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah eh, malam Allah saka da alkhairi abin da ke akwai kasan wai masu magana ke cewa wai zomon bana karin bana ke kamun shi tun jin ka duba liman da shi yana cikin yuf to abin da yake akwai kuma mu ba mu hannun riga da yan mu da allah jarabce su da kayan shaye-shaye ni haka akwai masallaki daga tudu da ake kiran shi jamaica mosque wurin ana komi ni ne limamin su to da haka abubuwan da ke tafiya duka muna gani muna shaidawa kuma muna wa'azi a kai wanda Allah ya so shi da falkarwa shi ya falku wanda kuma daga can gaba zai far muna musu addu'a to da haka dan wana abu ne da yake mun shaida karin kai ka nisa to an irin wannan abin an sato har shekaran jiya ma likafani aka kawo irin ana yi magawa wanka ana menene shi ya tab da, roba bag wurin sarewa za a bude a gani likafani ne ba sa magawa ba ya kawo to kaga wanda abin da yake wani ya used to that sai kawo kuma duk abin da yake kawo an samu masu sai to irin wannan mu masu sai na muke musu wa'azi su yi hankuri su bari domin muna gani mun san su da za mu abin nan su bari irin wannan ya so mu samu jama'an mu mu ma mu yi kyau domin bai da kyau za a yi batun mugun aika duka sha nuna unguwannayin mu bai dace ba ko da an yi shi wani unguwa sha kawo unguwanmu irin wannan bai dace ba to shi sa wannan tunda muna tare da su dare da rana dole ya dan wana mun ga abin da ke tafiya kuma mu da su ne shi yasa abin ke tafiyan insha Allah mun sani dole kuma mu yi magana a kai mun kace ku da su wani ya taba kawo sake fona aka ce a kawa sai da imamu ne imamu ya gane wanga ko dai ya abin ya faru haka ne domin cewa mu da sunna wato magana ne e eh, abu ne da yake kana gani wasunsu kuma ana baka labarin wasu kuma abun da yake ma kana cikin unguwansu kai da su ne to ka gani ba wai ina da awa cewa unguwanninmu ne ake wannan ababen ba don wasu ma da suke yi ma ba su cikin yaran unguwan ba su cikin yaran unguwan to amma da yake mu unguwanmu ne in sun yi shi wani wurishe su kawo in sun yi shi wani wuri su kawo to tun da mu ne ai gaban mu kenan to amma ba wai na nufi mu da su ke harkan ba domin ba wanda zai kawo wannan abin ma ballantana kai ka sai bai biyo wanka ma don ya san kayin nan ba taifin su ya san masu sai gashi na ce maka wasu na ba da kudi ma a book <laughs> shi ya book ya aje in an yi a kawo mai ya so ya sai doke ta an saba kawo mishi to amma mu haka tun da ana kawo musu ana he in wani abu ya bace aka gaya maka sha ce oh ai ya ga wani ai an ya ga wani don Allah ya aka yi aka san su <laughs> eh, to ire-iren wannan amma ba wai na gwada kamar mu da su ke harkan ba a'a Allah ya kiyaye <laughs> imam da yawancin su kuma masallaci haka leci suke zuwa irin wanga ah, sako ba su taji da sosai wani kuma medium aka kretin da za su iya suna jin wanga domin sake rayuwarsu haka ne masha Allah magana ka tambaye nan mafi yawanci ba su zuwa in time to amma mafi yawanci kuma da ba su zuwa inta ba wai suna gidajensu ba ne sun zo kusa da masallaki amma suna saye kusa da wani kiwasu suna fira to da haka tun da akwai microphone waje yana kaiwa in sun ji wani point da yake zai tabe su suna concentrate su ji wannan wuri to da haka sun kare ma suna kan tambaya waye record maganan ustaz waye record hutuban yau abinda hutuba ustaz ya faɗi nan dai wallahi gaskiya ne ya kamata mu ji tsoron Allah wasu suna falkarwa to shi yasa ko da rashin zuwan su in time nan ba su yi nisa da masallakin ba suna sai gefen kuma suna ji kuma waɗanda suka zo in time kuma na ba da labari wanda abin da ya sa sakon ke kan kai gare su kenan na'am wani karshen kira za ka yi na gan ka taba wato masu gida wurin zancen lantarki da kuma kudin ruwa in za ka taba wurin nan kankani me za ka ce muna ta wannan fanni na'am sheikh abin da yake akwai duk zalunci zalunci ne kowane irin nau'i na zalunci zalunci ne duk abin da yake ba hakkinka bane hakkin wani ne to ka ji tsoron shi ka neme yardan shi kamin ka yi Allah ya sa kai mai gida kai wane ne kai mai mota ne kai don Allah ko me za ka yi ka nemi yardan mai shi amma har dai ka yi abu cikin duhu da ya san kaman ka cuce shi ko kuwa kai ka san ka cuci ne domin ba wanda ke aikata mugun da bai san bai da kyau ba domin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da batun abin da yake halayyan kirki annabi ce duk abin da zaka yi kaman ka feel so relax cikin yin shi to abin kirki ne amma abin da zaka yi shi yana kai kawo cikin gidan ranka in yi ko karin yi ko ka yi ka kare amma kai da kanka ranka bai kwanta ba to mugun aiki ne ba abin da ke shede mai shi ya ci gaba da yin zalincin har yanzu ya zo ya nasu da shi ko ya yi ma ba ruwan shi don ya riga ya zama mai al'ada to shi yasa muna rokan jama'a ai kokari komai zalincin shi a nisance shi in suka yadda ne o oh, wani inda girman kai kai yanzu kaza amma in dai ba haka ba ku duka kowa ya aje in ka sufa kana da yara tun da gidan kana karban rent ya kamata ka cire abin da yake zaka biya wannan kai da su duka ku yi daidai amma ya zama na hakan wallahi kiyama an saya eh zalunci bai da kadan na'am yasa Allah ya kire mu duka ciki muna rokan Allah Allah taimake ku wa khasatan gaskiya tv allah sa mata albarka waɗanda suka assasa ta da kuma ku da kuke kai kawo allah ya kiyaye ku Allah ya sa ku fi haka Allah tabbatar da alkhairi to isa kunnai da muke aikawa akai Allah sa mu da ku duka ya zama na guzuri na shiga aljanna inda kuke nufi ku kai Allah kai ku wurin na alkhairi wanda duka ke son ya ga bayan ku na sharri kar Allah ya bashi nasara mu kuma ka san mu gana Allah zama da mu lafiya da mu da manyan malumma mu almajirai mu duka Allah kiyaye kowa yan mu da Allah ya jarabce shi da wayannan shaye-shaye Allah ya fidda su ciki mu kuma da muke sarewa ko muna yi abin da bai dace ba Allah muke roka ya shiryar da mu amma shi mun tashi mun nemi shiri sannan Allah amma cewa Allah shi kana kafira kana yi wannan shi ganganci ne ka nemi shirin Allah ya shiryar da kai shi yasa da Allah tunda ya ce fastahduni ahdikum ku nemi shirya na zan shiryar da ku to ka yi addu'a ka nemi shiri ka fara barin shi insha Allah Allah ya taimake ka shi yasa Allah ya sa mu dace mu duka Allah gama mu da alkhairi ya raba mu da dukkan sharri wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah masha Allah masha Allah um, hutuba kenan da kuka ji muka dauko muku a cikin wannan anguwa a dabraka central mosque bayan shi kuma mun samu wato zantawa da wayanda suka zo cikin wannan masallaci domin su ma su ji sakon da imam ya kawo bayan haka mun zanta da wayanda suka samu shigowa cikin masallaci muka yi musu tambaya abinda su ma suka dauka kan wato mimbari mun samu kuma tattaunawa da imam wanda ya shigo cikin wannan masallaci ya kawo mana wanga sako bayan haka kuma mun shigo cikin gari su kuma mu ji wani masallaci mai shi ya shiga ya samu ya shiga ya yi sallah zance da imam ya yi a kan mimbari kan zualinci zualinci zualinci zualinci wurin zamantakewa a cikin gidajenmu wurin aiki zalunci zalunci ashe ya kamata mu kokarta mu mai hankalinmu kan waɗanga abubuwa kanana da muke dauka kamar ba komar ba abinda muka yi muka kawo muku cikin wanga unguwa kenan da ikon allah wani mako kuma za mu samu zagayawa kuma cikin wani anguwa mu kuma kawo muku sako kamar kanda muka saba yi muku kullum a madadin abokin aiki na Ridwan Mahmud Abdulmumin na Gaskiya TV muka kawo muku wanga. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Gaskiya TV. samar da inganci